Assalamu alaikum. Hai, ba abu mai daɗi kamar ka wayi gari ka ganka tare da masoyinka. Da fatan mun tashi lafiya. Kamar kullum ni ce Dina Balkis Mu'azu tare da ku za mu gabatar da gari ya waye. Alhamdulillah mun tashi lafiya. Yanzu za mu wuce mu na babban zaure. Yau filin namu ya cika ya batse saboda muna da wani babban bako. Kun san kuma ban cika baki in na ce muku babban bako lallai sai kun ga cewa babban bako ne. ku biyo mu don ku ga baƙonmu a cikin babban zaure. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri namu na babban zaure. Kamar yadda za ku gani dai ba kamar yadda aka saba gabatar da wannan shiri na babban zaure ba, domin yau muna da babban bako. Babban baƙo shi sa wannan shiri ya zama na musamman domin gabatar muku da shi wannan babban bako namu. babban bakon namu kuwa a yau shine profesa abdallah uba adamu profesa abdallah uba adamu alhamdulillahi ba bako ba ne a ainihin harka ta yau da kullum musamman ma harkar sadarwa kuma baya buƙatar dogon gabatarwa ga ainihin jama'ar da suka san shi na nan kusa sai dai an ce a waga a baki mai ita tafi daɗi ba profesa, barka da zuwa jama'a assalamu alaikum a muna so ka ba mu takaitaccen tarihinka to jama'a assalamu alaikum an haife ni a birnin kano najeriya a shekara ta 1956 wato idan ka kirga za ka ga cewa a yanzu haka na da shekaru 58 a duniya na yi karatun firamare a dandago sannan na koma da maɗatai inda na karasa 1968 na shiga secondary school ta gwale mm. bayan na gama wato 1973 muka mune muka fara bude makarantar da ake cewa kano college of arts and sciences mm. amma lokacin ana kiranta cas mm. college of advanced studies to anan na zauna har zuwa 1976 a lokacin na je jami'ar ahmadu bello da take zaria na karanta abin da ake cewa bsc education wato bsc education shine horon malaman kimiyya yadda za a koya malaman da za su koyar da kimiyya ga yara daga mai a sakandare bayan na gama eh, jami'ar bayero eh, jami'ar amadu bello a shekara ta 1979 hmm. na tafi hidimar kasa a jihar imo hmm. a nan na je na yi shekara guda bayan na dawo 1980 aka ɗauke ni aiki a jami'ar bayero a hmm. matsayin karamin ma'aikaci wato graduate assistant a cikin tsarin ma'aikata masu koyarwa a jami'a graduate assistant shine matakin farko to an dauke ni graduate assistant a science education wato in koyar da mutane yadda za su je su horar da ɗalibai mm-hmm. akan yadda ake koyan kimiyya mm-hmm. to a nan na zauna dai har na shekara biyu zuwa 1981 da biyu kai lokacin na tafi jami'ar ingila na je na yi wata diploma ta farko babbar mm. diploma da ake karanta postgraduate diploma a mm. science education mm. sannan na ci gaba na eh, digiri na biyu a science education wato ma science education du a jami'ar london na dawo gida nigeria 1983 na yi shekara biyu ina aiki a mm. jami'ar bayero kuma daga nan allah ya taimake ni na samu abin da ake cewa commonwealth scholarship wato wani tallafi na kasashen da suke da a karkashin renon ingila suke daga wannan scholarship ita ingila ce ma ta bani shi saboda haka na tafi ingila saboda karatu na uku a mm. jami'ar da ake kira University of Sussex ko kuma Sussex University a nan dai duk abin da na karanta din a digiri na na biyu shi ma nake ci gaba da karanta shi a digiri na na uku amma mm. duk da cewa akan horon malaman kimiyya ne akwai a digiri na na uku sai na fi karkata kai akan yadda ake fitar da gwamnati ke fito da tsari na fitar da ɗaliban da za su koyi kimiyya daga maimai kundin digiri na ya yi magana ne akan kafa makarantun science secondary school wato wanda suke dawakin kudu dawakin tofa kafin hausa da taura a wannan lokacin saboda ba a yi jigawa ba to na kammala karatun digiri na na uku a jami'ar sussex a ingila a shekara ta 1988 na dawo jami'ar bayero na ci gaba da aiki 1990 sai aka shigo mana da wani sabon tsarin ilimi a najeriya gaba daya saboda tun lokacin da aka fara wajen 1976 ana kiransa universal basic eh, universal primary education UPE mm. to da kuma daga baya dai eh, ya zama national policy on education mm. to wannan national policy on education din bangaren jami'ar bai zo ba sai 1988 mm. a lokacin da aka fara aiwatar da shi a jami'a gaskiya mun samu kalubale da yawa saboda mun rasa yadda za mu aiwatar da shi to a lokacin sai eh, shugaban jami'ar a lokacin kuma ce mataimakin shugaban jami'ar a lokacin hmm. vice chancellor kenan hmm. professor dan data abdulkadir sai ya sa sunana hmm. sai na tafi america saboda in je in ga yaya tarihin ilimi a america yake saboda a lokacin ilimin america muke kwaikwaya a nigeria a national policy on education tsarin koyarwar kenan eh, ya tarihin yake ya tsarin yake to a nan na je eh, jami'ar california berkeley hmm. to ni ne na farko da na fara samun wannan damar ta african senior research scholar karkashin hmm. wani tsari na america da ake kira fulbright so karatuna na uku na hmm. digiri na uku phd ingila ce ta dauki nauyinsa Eh, eh, karatun da na ko kuma ilimin da na je na koyo a amerika ita kanta gwamnatin amerika ita ta ɗauki nauyin wannan saboda haka da na dawo daga amerika sai na buga littafi littafin ana kiransa reform and adaptation hmm. in nigerian higher education curriculum wanda aka buga shi a new york hmm. shine littafi na farko babba akan ilimi to bayan na dawo 1992 eh, na dawo hmm. nigeria to kuma dai na zama na ci gaba da ayyuka na a hankali a hankali Allah cikin ikon sahara Allah ya kai mu 1997 a lokacin jami'ar bayero suka tattalo duk kaduna aka aika su wajen shauran manya-manyan farfesoshi sakamako ya dawo cewa na cancanta zama nima profesa saboda haka na zama profesa a shekarar 41 1997 eh, mm. a lokacin idan ka tattaro profesoshin da suke kano ni ne na fi karanta na fi karancin shekaru a cikinsu da iyayena ne ko kuma da yayyena da iyayena ka girma wasu malaman naka kenan ma ka zana daktoci wata kila kwarai da gaske a lokacin ba to saboda haka eh, da na gama eh, da na zama profesa a shekara 1997 mm. sai na ga a lokacin shekara ta 41 a duniya idan Allah ya ba mu yawan rai ya ala mana rai zan yi ritaya a shekara 65 kaga ina da rigowar shekara kusan 24 kenan kafin in ritaya to magana ta gaskiya sai na ga a lokacin ba zan iya ci gaba da zama mm. a wajen horo koyon da malamai har shekara 24 ba dalilin da isa saboda kusan duk binciken da kake yi duk wani nazari da kake yi a lokacin ya dogara ne akan cewa gwamnati mm. ta yi kokari ta yi wani abu akan kyautata ilimi ba dama kai wani bincike wanda bai duk kurewarsa dole sai ya tunkari gwamnati to kuma gwamnati za ta gaya maka ai ba ilimi ne kaɗai a gabanta ba akwai kiwon lafiya lokacin ma babu maganar tsaro eh, akwai ciyar da mutane akwai hanyoyi akwai basu ruwa akwai mm. basu wuta saraka ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati ta damu da shi to sai ka ga cewa kuma idan ma an lissafa mm. ilimi yana wajen na uku na farko sai mutane suna da lafiya sannan za su za ilimin sai kuma sun koshi sannan za su ilimin to kaga da lafiya da ilimi da lafiya da da ciyar da jama'a wato agriculture noma da sauransu sai suka fi ɗaukan hankalin gwamnati fiye da shi kansa ilimin kuma ilimin ne ya zamanto cewa ka rasa ina matsalar take wa laifin wane ne na mm. yaran ne na iyayen ne na malaman ne na garin ne na jama'ar ne ko kuwa haka ne to sai na gaskiyar maganar na yi dai iya tone tone na zai alhamdulillah mm. na yi dan buge bugen da zan yi na je har Paris na je wajen 1991 na je na gabatar da wata makala kuma an buga makala ta zama littafi to a lokacin mm. wajajen 1996 sai gwamnatin kano ta kafa wata hukuma ta tace littattafai a ƙarƙashin history and culture bureau wannan hukuma sai ta fara fitowa tana yaƙi mhm. da marubuta a lokacin marubuta littattafan hausa masu rubuta littattafan hikaya wanda daga baya aka dinga musu wani irin mummunar fasara ana kiransu littattafan soyayya cewa an kafa gwamnati don ta tace marubuta mm. kuma ni a gani na hausawa wanda dama an ce ba ma karatu ba ma kaza yau sai gashi an samu rukunin hausawa suna rubutu suna karatu mm. kuma yanzu sai aka ce wai gwamnati mai kwanta dada karfafa musu gwiwa mm-hmm. a ga yadda za a tankwada rubutun nasu don ya taimaka al'umma sai ma wai aka fito da wata hukuma a lokacin 1996 wai dan a dakile su dan a ce an ce a cikin rubuce rubutun su suna faɗan abubuwa marasa kyau suna faɗan abubuwan baya suna kaza suna kaza wanda zai shafi yara mm. to wannan tunanin cewa rubutu mm. zai shafi yaro ko kuma zai shafi makaranci mm. shine ya saka wato sha'awata akan nazarin hanyoyin sadarwa wai shin hanyoyin sadarwa suna da wani tasiri mm-hmm. akan dan adam karanta littafi zai iya juya ka ya canja ka ya mai da kai wani abu saboda na san muna yara muna sakandare a nan gwale secondary school babu irin karatun da ba mu yi wa James Hadley Chase ba mm, mm. idan da mun karanta Qur'ani a lokacin kamar yadda muka karanta James Hadley Chase mm-hmm. da duk mun zama hafizai shi James Hadley Chase din wani irin littafi ne kenan littafi ne na turanci wani dan kankani haka da ake mm. sayar da shi wanda yake akasari akan laifi ne amma sai an nuna laifin sannan sai a warware cewa ga wanda ya laifin an kama shi an hukunta shi ko a ce za a kashe shi ko a kulle shi ko dai wani abu duk inda mai laifi yake a ciki to za na kama shi amma za a mm. nuna maka laifin mm. mun karanta wannan littattafan gaba ɗayan su amma ba su taɓa mana wani abu da suka bisa kun zama masu aikata laifi ba kwarai da gaske saboda abun ai ba a littafi bane a mm. aƙida ka ne a irin aqida da aka yi maka ne to wannan tunanin sai yasa na fara sha'awar in ga wai sun marubutan nan wai ma me suke rubutawa da har ake musu wannan kalubalanta suka tsallaka daga bangaren kimiyya kenan yanzu ka dawo bangaren wannan daga kimiyya dama kimiyyar na aje ta ko kwance horon kimiyyar sai na aje shi amma sha'awar kimiyya yana nan a zuciyata to amma koyarwar mm. na kimiyya sai na aje sai na fara kallon adabi to ni na kai kaina wajen marubuta na fara zuwa wajen ado ahmad gidan da biyu na ce suna na abdullahi ba mm. a jami'ar bayero nake mm. ina so ne in fara nazari akan marubuta an ce kuma duk inda na buga na buga sai a ce ado gidan da biyu ce bari an fara ta kanka to daga haka muka zama ma abokai sosai da sosai to ya fara gaya min tarihin mhm. yadda littattafan suka fara samuwa mhm. Mhm. da kuma yadda aka aka aka fara fito da su to Allah cikin ikonsa a dab da wannan lokacin sai na lura cewa akwai wani guri da ake kira City Business Center a mandori ko kuma ce a daneji yana dai kallon mandori amma a daneji yake saboda mai unguwar daneji shine ma mai wurin da na je wurin na ga abokina ne mai unguwar daneji alhaji abba lawan na ga ashe duk littattafan nan da ake bugawa hmm. na soyayya hmm. daga wurin su ne suna da business center a lokacin hmm, to daga wannan business center din ake buga wayannan littattafan shi ne ake kamar type set kenan idan aka eh, rubuta da hannu su kuma su tsara shi eh, to formatting suke yi da da tafa dai a cikin computer eh fito tsarin rubutun da zai karanta eh, sosai ka kasan da typewriter suke yi eh haka ne shi kuma zai buga shi a littattafan ba typewriter sai sai suka ga kamar electric typewriter din tafi manual ta mhm. ta kyau mhm. to da tafiya ta tafiya kuma sai aka samu computer to wannan computer sai ya zama abun ya dada yin sha'awa su kuma a gurinsa ake computer kenan to a gurinsa ake a wannan lokaci to da naje sai na lura cewa haruffan hausa da suke da su ba su da haruffan hausa misali eh haka ne in aka zo wajen masu lankwasa kenan sai a ce ka ba lankwasa eh ba lankwasa in aka zo wajen da mhm. sai a ce da sai na ce ai kamata yayi a ce kun samu hanyar da za ku dinga yin wannan sai ka ce su ba sani ba to wannan shi ne ya fara bani damar ga yaya lamarin yake mm-hmm. sai na je na so manhajar kwamfuta da ke dama Allah ya riga ya bani sani dan kadan na kan kwamfuta sai na so manhajar kwamfuta na yin lankwashe lankwashen wanda ake kira a photographer to a haka na kirkiro mm-hmm. ka da ba da da wanda za a saka su a cikin kwamfuta dan a fara amfani da su a yi rubutu rubutun yi kyau to su na fara bawa da na fara ba su suka mm. fara amfani da shi abin da ya yaro to a hankali a hankali na fara nazarin littattafan na fara kuma nazarin masu rubutun da kuma masu sarrafawa sai na yi rubutu a jarida bayan na gama duk bincike na na yi rubutu a jarida a alif tara tara. saboda haka kaga na yi shekara biyu kenan mm, mm. tun daga alif tara da zama profesa mm. zuwa alif tara da na fara rubutu na akan hanyoyin sadarwa sai na yi rubutu akan mm-hmm. marubuta da kuma irin kalubalen da suke fuskanta da kuma ni a nawa ganin yadda ya kamata a mara musu baya saboda a karfafa irin abin da suke yi ashe ashe na tono ta <laughs> saboda ashe an yi wajen kusan shekara goma ana wannan muhawara tsakanin waɗanda su aikinsu ne sun karanta hausa sun karanta ba ma da ma phd a eh, hausa din sun gama sun yi digiri na ɗaya da na biyu da na uku duk a harshen hausa da adabi da adabi saboda haka sun san abin sun narkar da abin kuma sun kalubalanci marubutan an wajen shekara goma wato haƙura aka yi dai aka ɗan tsaya aka yi numfashi ana kira kawai sai na duro ba tare da sanin ga abin da ke faruwa ba na'am aiko sai aka duro kaina to aka ce zan yi fami to yaya za a yi bayan an gama duk wannan magana kuma an sake fito da ita na ce to ai a ilimi ba a cewa an kulle mm-hmm. shakespeare ya yi wajen shekara ɗari nawa da mutuwa amma kullum sai an yi sabon rubutu a kansa mm-hmm. sai an yi sabon rubutu a kan abubuwan da ya yi gashi dai ba sababbi ba ne saboda yi ilimi baya masa haka kace ka kulle shi ka ajiye shi mm. to nan dai aka ta kace kace kace kace ana ganin cewa kamar ni ina bawa marubuta goyon baya ah, to kuma su wanda suke kalubalanta ta suna ganin kamar yaya za a yi malami da na farko ma tukunna kai mai ma ya kawo ka cikin wannan harkar to jama'a kamar da muke muku bayani ko muke muku bayani cewa wannan shiri namu na musamman ne da inda muke tabbaka tattauna da professor akan al'amura da suka shafi al'amuran yau da kullum kuma mun tabbata kun gamsu kuma kun amfana da abin da muka yi kamar da muka ce wannan shiri ne na musamman a bangare na babban zaure cikin shirin da ake gabatarwa a kullum wato gari ya waye saura da me sai ku biyo mu a wani lokaci gaba sanda za mu sake gayyato muku wani babban bako ko kuma in Allah ya sa professor Allah ya sa ya sake dawo da shi ma ci gaba tattaunawa jama'a assalamu alaikum kana da matsayi ka zama shehun malami mai daraja ta biyu ko mai hula biyu akwai waccan hula ta kimiyya ko akwai kuma wannan hula ta ainihin eh, hanyoyin sadarwa to ko za ka yi wa bayani ga masu kallon mu wannan waɗannan darajoji guda biyu suke nufi to abinda wannan take nufi shine da eh, hula ta farko professor of science education and curriculum studies na same ta ne sakamakon rubuce-rubuce da bincike da na yi akan hanyoyin sadarwa na ko eh, hanyoyin koyarwa na na kimiyya da kuma dai ilimi gaba daya tun daga lokacin da na fara rubutu 1985 har zuwa wajen kusan 1996 to sai a tattara littattafan gaba daya da makalolin da littattafan da komai sai a dauka sai a kai wa wayansu manya-manyan profesoshi da mm-hmm. suke wato za ka iya kiransu dattijojin profesoshi saboda sun manyanta kuma sun tsumu abin ah, to sai a kai musu a ce to Allah ku duba wannan mm-hmm. ku gani wai shin abin nan da ya yi daidai ko kuma yi daidai ba to da aka karanta aka duba sai suka dawo sai suka ce wannan ya cancanta a bashi profesa to kaga hula ta farko ke hula ta biyun ai ta samu asali ne daga wannan magana da wannan titin layin da ka eh, ko aka eh, dire da eh, na fara bincike binciken da kalubale da ake ta min shauransu to ni dai ban damu da kalubalen ba sai na ci gaba da rubutuna amma ban taba tunanin wai rubutun da nake yi ko muhawara da muke za ta kai ga wata hula ta biyu ba ni dai kawai ina da yin rubutu saboda abin yana bani sha'awa kuma ina ana samun wani abu da za a yi wa duniya bayani to wanda ya fara hmm. fahimtar cewa abin da nake yi yana da mahimmanci wani bature ne ana kiransa graham furness graham furness wato tsohon dattijan malami ne a jami'ar london kuma shi ma wato sananne ne guni a hausa dan akan hausa ya riga ya kuma ya yi hausa rangara dau za a yi wani taro a nairobi kasar kenya da take kudancin wato afirka sai ya ce da ni an gayyace shi amma shi ba zai iya zuwa ba amma ya ga alama daga rubuce-rubucen da nake yi ake bubuga a jarida mm. irin wannan rubutun ya kamata a ce a ce a gabatar mm-hmm. a wannan taron wanda kuma an yi taro ne akan dangantakar eh, hanyoyin sadarwa da jama'a to kaga mataki na farko kenan da na samu a shekara ta 2004 kafin shekara ta 2004 din a nan jami'ar bayero mm. sai suka gayyace ni akwai department of english sai suka gayyace ni cewa in zo in musu makala akan duk binciken da na yi akan waɗannan littattafan soyayya nan wai shin mm. jigon soyayya ne kadai a cikin littattafan ko a akwai wasu jigajigai bayan soyayya sun hange shi ta mahangar adabi eh gaba ɗayan adabin ba to amma kaga abun mamaki shine ba tsangayar koyon hausa ba ne <laughs> suka wannan gayyata tsangayar koyon turanci ne department of english and european languages su suka gayyace ne ne wannan mm, mm. su dama wannan tsangayar hausan mm. ba su damu da abin da nake ba babu wata alaka da su ta ilimi mutane da yawa daga cikinsu abokaina ne so muna dai haduwa amma ba mu taba zama mun wani tattaunawa akan abin da ake yi ba sun dai rabu da ni in ci gaba da abun da nake wanda muke muhawarar da su daga jami'ar dan fodiyo ne da su muke ta wannan muhawarar saboda haka department of english a mm. shekara ta 2001 na gabatar da makala ta farko akan adabi sai kuma ta shekara ta 2004 da na je kenya eh, nairobi kenya eh. na gabatar da tafiyu to a wannan taron eh. sai muka haɗu da wata baturiya daga germany mm. abun ya bata sha'awa kwarai da gaske mm. sai ta ce ta gayyace ni in je jamus saboda in koya wa ɗalibanta wani abu daga cikin wannan binciken da to daga nan jamus din a jamus din sai na sake samun wata gayyata ɗalibansu dai na hausa ko kuwa ne ɗalibansu na turanci saboda a lokacin ai su duk abin da aka yi daga wannan lokacin abin da ya tsallake hmm. to ba akan hausa bane akan ta'ammalin hanyoyin sadarwa ne kuma yadda ya shafi al'umma to da kuma wato yadda ake kalubalantar hmm. marubuta da yadda gwamnati ta shigo take kalubalantar yan fim duk akan wannan su ba akan hausa bane hausar bata dame su ba amma abin da ya fi ba su sha'awa shine yaya wayannan hanyoyin sadarwar na canja adabi suka zo suka shiga afirka suka cakuda suka fito da wani irin salo na sarrafa tunani wanda ke babu wayansu mutane da suke yin wannan kamar hausa to kaji abin da aka yi faru kenan saboda haka jamani dai na je wajen sau bakwai sannan bayan jamani na je amerika nan ma na koyar a wani aji sannan an je ingila nan ma na yi abubuwa da yawa sannan sai sai eh, morocco mm. duk dai wurare da yawa na duniya ake ta gayyata a zo a yi wannan a zo a yi wannan a shekara goma eh, daga shekara ta dubu biyu da hudu zuwa shekara kusan zan ce ta dubu biyu da goma sha uku eh, ko kuma ta sha hudu din ma mm, mm. ta dubu biyu da goma sha hudu sai da na je tararraki mm-hmm. a duniya guda talatin da biyu inda ake zuwa ake ta ba da makala ake ta bayanai ake ta yin abubuwa to wannan ya sa wani zuwa da na yi germany mhm. bayan na gama gabatar da makala ta sai na sake ganin wata mace da tijuwa sai ta tambaye ni ce ka taba zuwa poland na ce ban taba zuwa ba sai ta ce gaskiya muna son ka zo poland zan ka koya wa ɗalibanmu wannan abun wannan ilimin eh to nan ma ita ma ta zauna ta tsara abin da za ta tsara a shekara ta 2012 na je poland mm. aka bani aji guda biyu mm. ɗaya da mutane kusan talatin ɗaya kuma da mutane guda biyar ral to haka dai wata uku ina koya musu duk dai wannan hanyoyin sadarwa na bahaushe na ɗan afirka da kuma yadda adabi ya canja adabi aka sarrafa adabi sakamakon samun hanyoyin sadarwa bayan na dawo sai mataimakin eh, shugaban jami'ar wato vice chancellor professor abubakar ce mm. sai ce da kamata yi ka tattaro duk rubuce-rubucen da kai ka kawo mana a wannan fannin mu ga yaya za a yi da su to a lokacin rubuce-rubucen da na yi da su sun yi wajen 42 kuma abin da ake nema ka zama profesa rubutu a dai jami'ar bayero guda goma sha biyar ake bukata to ni na da guda 43 a wannan fannin a education wato fannin ilimi eh. na horarwa ina da wajen 42 so saboda haka abin ya yi kusan daidai wa daidai saboda haka sai aka tattara duk wannan rubuce-rubucen da na yi sai aka tura wa profesoshi amma ba a najeriya ba hmm. saboda har yanzu a najeriya profesoshinmu hmm. ba su damu da su nazarin wa'annan hanyoyin sadarwar da kuma yadda za su shafi jama'a ba to amma kafin a je ga sakamakon a shekara ta 2005 bayan na dawo daga kenya sai muka haɗu da eh, wato eh, eh, shugaban tsangayar mm-hmm. wato hanyoyin sadarwa horon sadarwa ba zan ce aikin jarida ba saboda ba mm. aikin jarida kadai ake a wurin ba ana koyar da fim misali kuma mm-hmm. fim ba mm-hmm. aikin jarida ba to saboda haka sai shi mai kula da wurin wato head of department din ana kiransa gausu ahmad gausu ahmad ya ga takarda da na gabatar mm. a germany ice ya za a yi ka tsallaka ka je jamani ka gabatar da abu kuma a nan gurin ba mu san da wani saboda haka Allah ka zo mu ka gabatar mana to shine karo na biyu da naje na gabatar da makala a jami'ar Bayero akan wannan abu a wata jami'a ma a Najeriya ba wata jami'a da suka gayyace ni jin gabatar da wani abu sai wannan jami'ar Bayero kuma Department of uh, uh, French uh, English and European Languages a lokacin da kuma Department of Mass Communication saboda shine yake head of Department of Mass Communication to bayan na gama ashe malam gausu ya rubuta takarda an kai wa jami'a cewa suna son su ɗauke ni a matsayin malami na wucin gadi a wannan fannin shekara ta dubu biyu da biyar kenan to a wannan shekara ta dubu biyu da biyar din na zan malami na wucin gadi a tsangayar horon jarida ake cewa amma ba eh. horon jarida ba mass communication kenan kadai ba sai dai a ce horon hanyoyin sadarwa to kafin ma ga akai ga ma lokacin akwai malamin su da yake a wurin a da ana kiransa professor mike ekbon to yana da ɗalibi wanda yake phd a ƙarƙashinsa. sa hmm. sai ya ce yana son mu haɗu da ni da shi mu zauna mai aiki ɗalibin nan aiki hmm. saboda ka tun wajen shekara ta wajen alif eh, eh, eh, tun shekara ta dubu biyu da biyu da uku na shigo hmm. wannan mass communication a shekara ta dubu biyu da biyar aka bani takardar cewa ni malami ne na wucin gadi saboda ka kaga ina wurin a matsayina na malami na wucin gadi hasali ma kusan duk tafiye-tafiyen da nake ina samun izini ne don saboda ina da takardar da ta mm. nuna cewa ni malami ne a wani bangaren in ba haka ba za a gyale ni ta ba ya za a yi mutumin da yake an dauke shi professor ne shi a science education koran malamai kuma sai a ce yanzu ya tafi yana maganar fim yana maganar fim haka ne eh zai zama zai zama bambara kwai eh. to waɗannan abubuwa dai su suka aka tattara suka zama ka sa Allah ya sa ka zama shehu malami na biyu a wannan fannin sai aka dawo da sakamakon ba aka dawo da sakamakon an aika Ingila an aika Canada an aika America to bayan watanni hudu biyar zuwa shida haka sai sakamako ya dawo ba na mantawa ina cikin lacca shi vice chancellor dina ya yi min waya mm. ya ce congratulations gina mun murna mm. saboda sakamakon duk ah, nazarce-nazarce da aka yi aka da mm. kuma ah, wato duba abubuwan da aka yi ya tabbatar cewa zan iya zama profesa mm-hmm. na biyu mm-hmm. kuma ni ne na farko a jami'ar bayero wanda kuma ɗaya daga cikin kalilan a najeriya kuma dole ne in bar education a a lokacin ma ni ne ma mai kula da education ni ne head of department a science education dole in bari in koma mass communication to na bari ran 25 eh, ga watan afrilu eh, a shekara ta 2013 na dawo wajen head of department na mass communication na cikin to gashi na na a wannan bayani da ainihin professor kake mana irin waɗannan nasarori da Allah ya sa aka samu har aka samu waɗannan hula ko in ce huluna guda biyu muhimmai mm. ah, ana yawan ganin tasirin abin da kake a cikin harkar fina-finai kuma ku ya aka shigo ta wannan fanni ɗaya daga cikin shine wannan taro da aka yi na duniya akan fina-finai aka yi tattara waɗannan bayanai aka yi conference aka yi wanda ba a taɓa yi ba to ya hakan abin ya faru lokaci da nake nazari akan marubuta sai na lura da cikinsu sun koma fim mm-hmm. marubutan sun koma suna yin fim eh, kuma ɗaya daga cikinsu bala anas babin lata da ne magana ta sai ce ai shi duk littafin da ya rubuta mm. dama ya rubuta shi ne ta tunanin zai mai da shi fim mm. to kaga da suka bar rubutu suka koma fim mm. dole ne nima in koma fim din saboda da farko ba sana'ar fim ce a gabana ba abin da yake gabana adabi na marubuta kuma marubutan da na san su muke hurɗa da su muke mu'amala da su kamar da na gaya maka sai suka fara mai da littattafansu hmm. suka mai da su fim fina kwarai ana yi su ba ramatu ya ta yi bala anas babin lata adu ahmad gidan dabino dan azumi baba ce da dan gurasa sunusu shehu adamu muhammad kwaban masoyi duk wayannan marubuta ne wanda daga baya sai suka rikide suka zama yan fim saboda haka sai na shigo hmm. a sana'ar fim din ina kallon su ina bin su ina ganin abubuwan da suke ana nazartar abubuwan da ake yi gaba daya na'am kwarai a lokacin su gaskiyar maganar littattafan ne suke mai da su fina-finai to kuma da Allah ya ba su da yake da basira mm. sai bayan sun gama mai da wayansu daga cikin littattafan sun zama fina-finai sai mm. suka fara fito da nasu labaran mm-hmm. wanda ba labaran mani dan a rubuta su mani a dan a yi majigin su ne kai tsaye ba wai sai an fara rubuta labari na hikaya sannan kuma a mai da shi fim ba a kai tsaye suna rubuta labaransu ne saboda su yi fim to a haka na riga na shigo ciki kuma wanda suke ciki wanda zaka kira da titawan mm, industry din mm. da su muka fara haduwa muka ci gaba da nazari da su muna kallon abubuwan da suke amma ban fara kallon sana'ar a matsayin abin nazari sosai ba sai da na fargaga cewa akwai tsofaffin fina-finai da kuma a lokacin ma za ka iya kansu sababbin fina-finai wainda suke an dora su ne akan doron fina-finan indiya to wannan shine ya bani sha'awa mhm. saboda duk wanda ya girma a kano ya san yadda fina-finan inda suke da tasiri akan rayuwar yara kan haka ne haka yake takameme fim din rani rufmati na tana shi shi wanda shine ake kiransa fim din hoti ho yadda yake ana daukan waƙoƙin salon waƙoƙin kamar ina su ci bayya ina sarki wane ne wane ne mun je yaƙi mun dawo duk dai wannan abubuwa to sai na lura cewa wa'yansu daga cikin fina-finan din an ɗora su ne akan gadon bayan fina-finan indiya a wannan lokacin kuma sai wani mutum wai shi brian larkin sai ya rubutu mm-hmm. inda ya nuna kwamanceceniya tsakanin tsarin gundarin tsarin ba da labari na mhm. bahaushe a zamani na cikin adabin da muke mhm. dubawa mhm. da kuma yadda labaran indiya suke to kaga wannan ne ya fara bani sha'awa na ce to bari in fara tono ina fina-finai ne na hausa aka yi su akan doron fim din indiya to kuma wannan eh, eh, doron fim din indiya din shine ya nuna abin da ake cewa contra da mutane sun kalli america a hmm. matsayin ita ce abin kallo wajen kwaikwaya to yanzu sai aka canja alƙiblar sai aka koma india hasali ma wayansu yan fim din suna da ra'ayin cewa idan dai ba indian fim din fim din india suka dauka suka mai da shi hausa ba za su taɓa yin nasara ba me yasa mutane suke son fim din india takamaimai mm. mata ne da yara suke so mm. saboda soyayya saboda kishi saboda rawa da waka da sauransu mm. sai aka sai aka ɗauko wannan jigon sai aka ɗora su akan fina-finan hausa ta zama to cewa ko da wani fim na hausa ba wai an ɗora shi akan gadon bayan wani fim din india ba ne za ka ga cewa da indiyancin ne yadda ake yin a india din shi suke yi kamar da ce da kai kishi tsakanin eh, mata ko tsakanin maza ah, rawa da waka soyayya shi kenan jikon ba wani fim din inda da ya wuce wannan abubuwan akwai daraktoci a india mhm. wanda suke yi da yare ba hindu ba suna mm. yi da kamar da tamil language kamar su jade ray to su wayannan fina-finan su gaskiya ba rawa ba waka suna da wato kwakwalwar dan adam suke kallo su saka kai dogon tunani mm. amma ragowar mm-hmm. commercial indie cinema an yi su ne akan kawai sharholiya ai sharholiya ai eh, nishadi shikenan entertaining ɗinka shikenan sai ka ga cewa an dauko labari mai mahimmanci mm. labari mai ban tausayi amma ana cikin yi sai a duro da waka kuma sun jima suna yin haka mm. amma ga india fim ne wanda yake da tausayi amma dole sai aka sai da aka shigo da waƙoƙi a ciki mm. to su ma na hausa sai suka dinga ɗauka suka yi wannan to wannan sai ni ma na canja kyamara ta mm-hmm, mm-hmm. sai na komo kan dangantaka tsakanin are-are da ake yi da kuma yadda fina-finan hausa suka samu to na ci gaba da ɗan nazarce-nazarce na mm. kwatsam sai aka yi taro a jami'ar dan Na ke jin wajen shekara ta dubu biyu ne ko ta dubu biyu da ɗaya hmm. aka yi taro akan adabi na zamani sai aka gayyaci yan fim su je da suka je wurin ba wanda ya je nake jin sai malam ibrahim mandori shine kadai ya je hmm. wannan taron da ya je sai ce ya dawo hmm. wato a cikin tashin hankali saboda a wajen taron banda zagin yan fim ba abin da aka dinga yi ana nuna yan fim su suke gurbata al'umma su suke lalata yara su suke kaza su suke kaza sai ya samu ahmad salihu alkanawi hmm. wanda yake kuma shi abokin aiki na ne kusan aksari duk bayanan da nake nema akan fina-finai da hmm. su hmm. da alkanawi da hafizu bello su suke taimaka mu sai ya samu alkanawi ya ce kamata ya yi mu ma a nan kano mu zauna mu yi wani taro wanda zai ba wa 'yan fim dama su faɗi nasu ra'ayi su faɗi fuska saboda manazarta ne a jami'a malamai za su zauna dinga cewa ba a daidai ba ba a daidai ba to kamata yi su 'yan fim din su ma a ba su dama su zo su faɗi nasu bangaren saboda sai ya roki alkanawi cewa alkanawi ya zo ya samu jami'a da ke shi alkanawi a lokacin yana yawan shigowa jami'a mm. sai muka ce ya ce a sau a same shi ya samu yan jami'a ko za su yadda a yi wannan to magana ta gaskiya malam ibrahim mandori shi ya fara kawo tunanin mm-hmm. a yi taro akan fina-finai mm. so aka tara mu wajen mu 23 da yan mm. industry din da yan malaman jami'a aka ga me za a yi ina mafita sai aka ce ai mafita kadai a yi taro amma ba wai taro ne na mai da martani ba mm. taro ne na wato a duba ita wannan sana'ar tun daga lokacin da ta fara zuwa yanzu daga ina take hmm. ina ta nufo da kuma ina za ta wani kalubale da matsaloli aka fuskanta kuma ya za a gyara su saboda wannan taron ya kamata a yi ba wai a ce an yi taro an zai da mar an yi raddi ba eh an yi raddi a wannan taron wannan zama na farko da aka yi sai aka nada ni shugaban taro chairman to abu dai kiki ka haka da muka ta tallafawa dai har Allah ubangiji ya sa a shekara ta 2003 muka taro a kan fina-finan hausa wanda ke ne taro na farko da aka taɓa yi akan sana'ar fim a afirka ba a taɓa yi ban da mu muka fara sannan bayan an gama taron an gabatar da makaloli wajen hamsin da uku kuma duk wannan makalolin an haɗa su an tattara su aka fitar da kundi aka fitar da littafi wannan littafin ya to wato zakaran gwajin dafi saboda babu wani littafi da aka taba yi a afirka mm. da ya nuna yadda film industry ta fito ta taso sai wannan littafin to bayan wannan littafin muka yi aka kaddamar da shi ba mu kaddamar da shi ba saboda magana ta gaskiya mu yan jami'a ba mu san a kaddama da littafi mm. saboda in ce kaddamar da littafi kana nufin a zo a ce an kira wani babban mutum ya zo ya daga littafi ya ce a matsayinsa na talaka ya ce littafin nan miliyan ɗaya mu kuma ba haka muke so ba abinda muke so shine littafin nan gashi an buga shi kudinsa naira 500 biyar ko naira dubu ɗaya wanda duk yake son ya siya ya zo ya siya me kun ka zo ka ce ka sai kwafe ɗaya mm. naira naira naira miliyan mm. to ka sai na mena miliyan littafan gundaransa kansa naira miliyan daya eh, kar ka sai kwaya daya eh, miliyan daya a'a ka sai littattafan miliyan ɗaya ka san yadda za yi da su eh abin ba rarraba su eh, saboda ilimin ya yadu yawa saboda ba kuɗin mu muke so yawa ilimin muke so eh, saboda haka sai muka ce mu ba za mu yi wani kaddamarwa ba abin da za mu gabatarwa za mu gabatar da littafi gashi mun yi mm. ana sai da shi a wajen gidan dabino naira ɗari biyar mm. ɗari shida ka je ka siya kuma anan a take anan mm. wanda zai zo siya ya zo ya siya eh, babu wani zancen dan ka zo nan zaka sai shi ƙasa da inda zaka sai shi a waje ɗaya ne ko ka siya a waje ko ka siya a nan ɗaya ne so muke mutane su san shi to tun daga lokacin da aka kafa aka kaddamar da wannan littafin sai kuma shi kenan muka ci gaba da ragowar harkokinmu. To alhamdulillah Professor muna gangarawa saboda wannan ɗaya daga cikin irin tasirin da kai ne a ainihin gwagwarmayar hanyar sadarwa. To jama'a kamar da muke muku bayani ko muke muku bayani cewa wannan shiri namu na musamman ne. da inda muke tabbaka tattauna da profesa akan al'amura da suka shafi al'amuran yau da kullum kuma mun tabbata kun gamsu kuma kun amfana da abin da muka yi kamar da muka ce wannan shiri ne na musamman a bangare na babban zaure cikin shirin da ake gabatarwa a kullum wato gari ya waye saura da me sai ku biyo mu a wani lokaci gaba sanda za mu sake gayyato muku wani babban bako ko kuma in Allah ya sa professor Allah ya sa ya sake dawo da shi ma ci gaba tattaunawa jama'a assalamu alaikum to me hada professor kuma da rawa da waka da <laughs> akwai magana hip hop akwai abubuwa da ainihin professor ya jagoranta aka yi na hip hop shi kuma me ainihin professor zai ce dangane da wannan to shi eh, da muka kaddamar da littafi na fina-finan hausa kamar yadda na ga zama professor a science and uh, science education sai naga kamar shi ma na kure geji a dai nazarin fina-finan alhamdulillah kuma wato abin da ma ya fi mahimmanci ne eh, eh. sai ne ta samun kalubale daga npm din to bayan an musu gata ne an fito da su a duniya da yawa da akwai yan fim tsofaffin wanda zaka ce suna ganin girma na suna ganin daraja ta kuma suna ganin muhimmancin abin da ake amma akwai yan fim da yawa matasa wanda suke ganin hasada muke musu kushe muke musu muna nema mu nuna musu ba su iya ba muna nuna mu kawo kabilanci a cikin mm. abin mm. da dai duk ire-iren maganganu saboda haka nayi bakin jini a cikin su har ma wani ciyayi da ni idan na rena tsayuwar watan hawan gyara wato in zan na isa ni ma an je in yi kai ma kafa kamera ka zo producer eh, ni ma in yi film din ba to duk ire-iren wannan abubuwan duk suka suka suka ginshe ni hmm. naga cewa a ah, a duk cikin rubutun da muke yi babu inda muka taba cewa hmm. ba a iya ba hmm. abinda muka ce shi ka dauko film kaza daga India ka mai da shi Hausa da lokacin da ka mai da shi hausa kayi kaza kayi kaza ka cire can ka kara can ka kara can mm-hmm. shikenan maganar fakat babu wani magana ka iya ko baka iya ba mm-hmm. babu nan manazarci a duniya da zai zai da kai ka iya ko baka iya ba aikinsa kawai ya aka kai kaza ya surantar maka da abu to na'am na'am description to na'am illa iya kai ce ai ga yadda yake ga yadda yake ga yadda ga wanda bai sani na'am to na'am to saboda haka zaka dauko fina-finai yanzu haka ina da jerin fina-finai 132 na'am wanda duk daga India aka ɗauko su ina da sunan fim din na ainihi na mm, indiya din da mm. kuma na hausan yadda aka yi shi to saboda haka ba mu taɓa cewa yan fim ba su iya ba mm-hmm. abinda muke cewa da yan fim ga dai yadda aka yi wani fim ga irin abin da sakon da yake ciki mm-hmm. ga irin tsarin da yake ciki kai tsaye kenan. to amma su sai suka dauka kalubale ake musu ana cewa ba su iya ba mm. zagin su ake yi ana cewa menene ana cewa menene gori mm-hmm. da zagi da kushe ba wanda ban sha a cikin su ba saboda sai na ce bara tattara abin watsar shi ke nan babu wana kida <laughs> eh, yan eh, hip hop hip hop na na na zauna a America wannan zaman da ne a University of California Berkeley to na zauna a nan wurin a nan na hadu da yan hip hop to na na san saboda gidan da na zauna da kuma jami'ar kusa da kusa suke saboda a nan yan hip hop suke yawo a titi ma za ga suna yi sai abin ya bani sha'awa to to saboda haka da British Council na'am suka nada ni kamar abin da zaka ce cultural ambassador wato wanda zai dinga shirya musu hmm. tsare-tsare na na na na eh, wato nishadantarwa to sai na fara tunanin don su british council traditional abubuwa suke so wato na gargajiya suke so kuma na gargajiyan muke hmm. za mu ɗauko nasir garba sufa za mu yi mu muka ma fito da nasir garba sufa a hmm. british council to za mu fito da wannan to sai muka zauna a british council sai ita director din a lokacin ana karanta jillian belben sai ta ce kamata yi mu dinga dan ya fito wani abu wanda zai janyo matasa ƙanana mhm. su shigo za saboda wannan aikin tradition da muke yi mm. kamar sai mu jawa da tijawa ne mm. da mutum zai zo da matarsa mm. da ƴaƴansu su zauna wanda kuma hakan muke so to amma muna son matasa su ma su shigo to haka ne na ce to a ah, ai a lokacin akwai wani mawaki ana kiransa Billy O mm-hmm. ya yi wata waka wai ta rainy season mm-hmm. ba hip hop ba ce amma dai tana da wani abu da zai janyo hankalin matasa bara mu je mu kirawo shi ya zo ya yi performance mm. to ka yadda aka fara mun kira wasu bili o da kuma dai shauran masu irin wannan waken a lokacin mm. wanda yake ko album ma ba su da shi sai wani yara ana kiran su k-boys mm-hmm. hassan muhammad sharif da mm. ibrahim sai suka zo sai suka ce gaskiya suna son su zo su yi performance sai suka ce ba zan ce su ba zan biya ku ko sisin kuma mm-hmm. wanda na kirawo su zo su yi min performance mm-hmm. su zan biya amma ku ba zan biya ku ba saboda ba ku a cikin tsari na sai suka ce ai su ba sa son kuɗin ba su taɓa performing ba wannan ita ce dama da suke da ita su yi performing a gaban jama'a kuma suna yin hip hop mm. saboda haka da suka zo kan mm. stage su suka buɗe abin yadda suka yi waka tasu ana kiranta kariya mm. sai ta burge ni mm-hmm. saboda sun ɗauko tsaron kidan hip hop din yadda na sani a america to kaji daga k boys na fara na shiga na shiga na shiga hip hop na fara mu'amala da yan hip hop din da su Kano Riders mm-hmm. su K Boys din da kuma shauran da suka fito daga baya su abdullahi maiti wanda duk tare da su muka ta ta yi ba su da kuɗi ba su da jari kuma ba sa wa 'yan siyasa waka mhm. ba sa wa wani mutum waka mhm. na a ba su kuɗi mhm. saboda haka ba yadda za su iya sarrafa kansu sai da sun ɗanyi sai su kai gidan rediyo a sa kyauta to da freedom radio ta lura cewa akwai sha'awar wannan hip hop din mm. sai suka fitar da wani tsari da ake kira kano music express sai ka kirawo hassan sharif suka ce ya dinga gabatar da shi to Hassan Sharif shi ya dinga zuwa yana zakulo da duk wani wanda yake sha'awar hip hop ga mutum a banki yake aiki amma yana da sha'awar yayi wakar ya je studio ya kada wakar sa mm-hmm. Hassan sai ya dauka sai ya zo ya sa masa to ta haka a hankali a hankali a hankali abin ya yadu muka koma kan yan hip hop saboda abu ne sabo ran nan ina zaune kawai sai ga waya daga America mm-hmm. wata mace ana kiranta Professor Susan O'Brien mm-hmm. sai ta ce ta duba intanet sai ta ga wani rubutu da na yi akan yan hip hop abin ya ba ta sha'awa saboda dama akwai wani program da suke so su yi akan yan hip hop a kasar hausa to kaji yadda aka yi daga nan su kuma sai suka zo daga baya da crew da camera crew da komai dan a yi documentary wato fim din da yake ilmantar da mutane akan hip hop a Kano sunan documentary din recording a revolution wato sun nuna yadda yan hip hop din suka suke rayuwarsu da kuma mhm. irin kalubalanta da kalubale da suke fuskanta da kuma yadda suke tsallake wannan kalubale din da kuma yadda ake kallon su a matsayin yan iska su ma saboda a ciki akwai inda ake hira da mutane da yawa mhm. daga meme malam rabo muhammad eh, abdulkarim ko na eh, eh, abubakar abubakar rabo yawo wanda shine ya yi hukumar ta tafi na a da to akwai inda ya fito ya ta faɗan cewa ba a ƙasar hausa ba ta son mutane da za su zo hmm. su shiga yin shiga irin ta yan iska hmm. da sauransu hmm. to a cikin wannan fim din gaba ɗansa da magana da ya yi da komai da komai an suka shi a intanet a youtube sunan shi recording a revolution so wanda duk yake bukata zai iya shiga youtube ya tafa recording a revolution zai ga wannan a bangaren to da aka zo aka yi wannan fim din dama an yi shi ne don a nuna a Amerika. kuma mm. an nuna shi a gurare da yawa a Amerika. Mm. to kaga ta haka na shigo kan hip hop wanda kuma har yanzu muna kuma na fahimci cewa a wannan har an je kasashe kamar su Nijar da wasu makwabtan kasashe duk akan irin wannan shi ma dai ya fa cikin nazarin ne ai wato kasashen da ake zuwa ya danganta ga alƙiblar binciken da ake san a yi a oh, wannan lokacin wani lokaci zaka ji an ce da kai akan literature ne wato akan adabi wani lokaci zaka dance da kai akan eh, kiɗa ne da waka wani lokaci zaka dance da kai akan fim ne ya da ya danganta ga ga irin alƙibla da aka fuskanta yanzu misali eh, zuwan da na na Germany bara akan shin menene hukunci akan muryar mace a al'umma idan mace ta fitar da muryarta al'umma hmm. menene uh, mai addinin musulunci ya ce akwai hukuncin wannan akan muryar mace hmm. ga mutanen da ba muharramanta ba ne hmm. saboda akwai aya ta qur'ani da ta nuna karara cewa ba a son mace ta daga muryarta ko kuma ta lankwasa muryarta sai ga muharramanta eh haka yake to wannan tana nan to sai yanzu aka samu mutane mata suna waka na'am suna ina son ka kai ne masoyi na ai kaga mu lankwasa murya ne da sauransu <laughs> karere da gwalangwai su ake magana ya shigo ciki wannan abubuwan to yanzu ya kenan za a yi shin wayannan matan da suke wannan wake-waken suna yi a bisa dauran addini ne ko kwa me zaka ce da su na'am to wannan kalubalen ni mhm. ban da amsa kuma ba na neman amsar a matsayin ka na mazarci na manazarci ne eh, ban da amsa kuma ba ma na neman amsar shi manazarci ai ba amsa yake nema ba kullum matsala yake nema to sai ya nazarinta a eh, fito da ita fili a ce to ga yadda ta yaya take shi ba zai bada amsa ba to dan bai santa ba mm. amma mutane da yawa ba su san cewa ma akwai matsala ba mhm. shi aikinsa ya zakulo eh, matsalar shi ne abinda malaminmu na philosophy of science mhm. karl popper yake mm. cewa conjectures and reputation duk abin da kake nazari akai baka nazari akai don ka tabbatar da abu kana yin nazari akan abu ne don ka rusa shi don ka rusa gaskiyarsa mhm. saboda idan ka rusa gaskiyarsa mhm. to karyarsa za ta fito to kaga za a yi maganin karyar saboda haka ba kana yin abu bane don ka tabbatar da wai abun nan hai haka yake mm. a'a kana kokarin ka nuna ba haka yake ba mhm. a kokarin da kake nuna ba haka yake ba to rashin hakan nasan ne zai kullo to ta haka wannan rashin hakan nasan zai kullo ta haka za a samu ci gaba shi ke abin da ya kira conjectures and reputation mhm. abin da ka fito da shi kace gashi da mhm. kuma abin da ka kalubalance shi kace ba haka yake ba mhm. to in dai dan philosophy na science ne in dai an gina ka akan doron nazari ba za ka taba cewa ga matsala ba saboda haka muryar mace a cikin bainar al'umma abu ne na malamai wanda ya kamata zauna su nazari akai wani malamin zai ce ai ya halatta wani malamin zai ce bai halatta ba to amma mata suna fitowa suna ba da labarai suna karanta labarai a gidan rediyo muna da zabiyoyi ma a cikin mata to da masu fitowa suna hira da masu dan kuna ana kai rai muni lamba ka rage mun kaza ba To. <laughs> wataƙila ba yi wa miji ba amma gashi ana yi a titi to to kaga wannan kenan menene matsayin wannan addinin musulunci to wannan malamai ne za su zauna su yi amma mun manazarta ba mu san amsoshin ba saboda mu ba malamai ne kuma kamar da na gaya maka ma ba wani manazarci da ya damu ma da ya san amsar idan ka tona ka tona ka tona to kuma sai ka tsallaka gaba kaga kuma menene abu na gaba <laughs> to a ƙarshe sai ka tona shi ka tona shi ka gani me na gaba mai girma professor mun gode matuƙa sai dai a ƙarshen ƙarshe nake so mu yi dauraya da cewa an yi gwagwarmaya an yi faɗi tashi kuma an je ƙasashe an yi mu'amala da mutane kuma dangane da wannan ma nake ganin har wata kungiya kai ta ainihin performing arts ko Mm. a bangaren hausa to da wannan nake son tambaye ka in ce to ya wannan gogayya da aka yi da jama'a kuma ga aiki da kai akan da ba shi ma ba so muke mu shiga cikinsa ba amma so nake ne mu ji yaya mutanen waje suke kallon mu da yanzu yasa an shiga cikinsu matsayin mu na hausawa mutanen arewa ya yanzu mutanen duniya da kai mu'amala da su gaba da gaba har ka gabatar da makaloli na ilimi yanzu ya suke kallon arewa ko ya suke kallon hausawa a magana ta gaskiya suna sha'awar arewa suna sha'awar musulmai abin da kawai yake hana su zuwa yanzu irin matsaloli na harkokin tsaro amma suna da sha'awa kwarai da gaske saboda abin da fahaushe yake yi abu ne wanda yake narkar da shi don ya yanzu rayuwarsa ba kwaikwaya na bature yake ba to suna da sha'awar su ga wanda baya kwaikwaya mhm. wanda kuma koda kwaikwayon ne ya dauko mhm. sai ya markar da shi ya narkar da shi ya zama <laughs> nashi misali magana jari ce magana jari ce littattafai ne aka tattara su da labarai wajen kusan 87 daga cikin labarai 87 nan babu kwaya ɗaya da yake na hausa duk charin da magana jaye na ɗaya da na biyu da na biyu da na uku to babu labarin hausa nake jin sai ma wasu hikayoyi na shehu zaman dan hudu da aka soko na'am da aka da aka saka na'am na'am amma duk labaran turai ne daga germany ta mai aka fada ko su da kuma wasu daga india abubakar imam ya zauna ya markaɗa su ya jujjuya su ya zama to inda ba dan kwanan nan da aka hau wannan tone-tonen ba ba ma za ka sanin cewa misali a telufari da telubaki ai labari ne na jamus na wasu mutane guda biyu da ake cewa big klaus da small clouds wato clouds dogo da clouds gajere Shi ne telufari da telubaki akan wannan mutane guda biyu ne da suke ta calikanci tsakanin su haka shi sai da shi telufari da telubaki haka ma kalala da kalalatu labari ne na wani mutum da yake zaune a gida mai dafa masa abinci da dafa masa abinci shi ma daga germany ne to ire-iren su duk wannan narkarwar da aka dinga yi sai ya ba wa turawa sha'awar su san wai shin yaya hausawa suke fahimtar duniya saboda bahaushe zai cafko wani abu ya tauna shi ya furza shi sai mai da shi nasa kawai kuma ko menene ba wai hanyoyin sadarwa kadai ba har da yare ma kamar misali bahaushe ya fito da jimla na abubuwa da ba su da jimla kamar ce da kai kwamishinoni mhm. kamar ce surori kaga ai jumla sura ba surori bane duk wanda ya san larabci a cewa jumla sura in dai zaka ce sura da larabci to ba fa surori zaka ce ba amma bahaushe ya riga ya mai da su surori haka ciyamomi kwamishinoni gwamnoni ministoci <laughs> to wannan dabarar hikayar da bahaushe yake da shi na murguda abubuwa shine yake ba bature sha'awa saboda yan kudu ba su da wannan magana ta gaskiya abokan mu abokan zaman mu yan kudu ba su da wannan su kawai kai tsaye su kwaikwayi bature mhm. su kwaikwayi ya bature yake mhm. su sa suit su sa mhm, kaza da kaza mhm, mhm. amma za ka ga bahaushe bahaushe dai kurewarsa a sa shadda to dan kudu ko kurewarsa a sa suit za ka ga matar bahaushe komai iliminta komai iliminta komai kokolin sanin abin da ta yi ba za ta fito maka da skat ba ko ina za ta a duniya da ka ganta lullubinta mhm. to wannan na cewa al'adar da kuma cewa gashi muna ganin abubuwa suna tahowa na duniya muna karɓar su muna narkar da su amma kuma baya canja mu to shine yake ba turawa sha'awa to ɗaya daga cikin abin da ya fi ba su mamaki ya ba su sha'awa shine eh, wannan daba da kai magana na yi fim sunan shi equestrian elegance akan daba kuma na yi fim din ne magana ta gaskiya mhm. saboda dan fim din nan da ya kalubalance mu mhm. ya ce duk wanda ya raina tsayar wata ya hau ya gyara sai muka ce to mu ba za mu yi fim na rawa da waka na soyayya ba za mu yi wani fim na al'ada wanda duniya za ta gani kuma ta yaba yanzu fim din shi ma yana nan a youtube mhm. sunan shi equestrian elegance in ka tafa equestrian elegance mhm. za ka samu fim din gaba ɗayansa an mhm. saka shi a youtube to mun yi fim din ne don mu nuna yaya hawan daba yake yaya muke ɗaukaka al'adunmu saboda gaba ɗayan afirka ka ɗauka tun daga egypt ka je mm. har south africa mm. ka je senegal ka gambia mm. ka je har nairobi da kyar za ka samu inda ake hawan dawakai kamar na daba na kano babu inda ake in kuma akwai muna son mu gani dan mu je mu gani mu hada da na kano to in ma an gwada da na kano wallahi wallahi za a tabbata cewa na karin yafi mm. to muka yi wannan fim din kawai don mu nuna cewa idan fa ana son a yi abin akan al'ada mm-hmm. za a iya yi kuma aka yi shi mm. aka ajiye shi ba mm. sayar da shi ake ba kyauta ake rabar da shi don mutane su gani su yi downloadin su ma su gani su yada kuma Allah cikin ikonsa sai ya zama to shine kusan hawan hawan sarki da aka yi na ƙarshe kafin rashin lafiyar mai martaba marigayi Allah ji kansa da rahama wanda ya zama zamanto shine kusan na ƙarshe don saboda haffa ne so muka bi shi aka yi wannan to bayan mun riga mun gama wannan kuma sai nake jan wato abin da bature yake cewa we have made our statement mm. mun faɗa abin da zamu iya faɗa kuma akan wannan abu to ka ji da lamarin yake to mai girma professor muna ƙara godiya da wannan lokaci da aka bamu aka zo aka tattauna da mu sai dai kuma yanzu a karkare cewa to dangane da waɗannan faɗi tashi da gwagwarmaya ni za a ce ga matasa wani shawara za a ba su da man yanzu komai ya ce Allahumma arzuku ne emergency eh. kamar da zakata wani da wani amma kuma yana zaune fa eh, to me za a ce dangane da wannan shawara to dogaro ga kai dai shine mafi muhimmanci da yawa daga cikin yan kudu abun da yasa suka fi suka fi mu wannan shine dogaro ga kai ba su ga cewa wai ina da wani wa ina da wani dan uwa da zai yi min komai da komai ba su da wanda zai musu wannan su da kansu suke saboda kuma dole mu fara fargarwa mu san cewa dogaro ga kai shine mafi muhimmanci ba za ka raba matasa da kuma irin abubuwan duniya ba da sha'awar duniya da sauransu to wannan sha'awar duniya ba zai hana kuma ka maida hankali akan abin da zai mutunta ka ya rike maka mutuncin kuma ya rike ka saboda ka dogaro ga kai ka jajirce akan cewa biiznillah za ka yi wani abun nan yanzu misali bara mu bada misali mhm. jarabawa yaro ya dauki jarabawa secondary ya ci three credits saboda haka sai ganin ike ma kawai karatun ma bai da wani mahimmanci so mafi mahimmanci shine aka koma mhm. kai ta daukan takardun nan mhm. kuma aikin da zaka samu ka samu aiki ka yi ko kaka yake in dai zai kare mutuncinka kaka dora iyayenka nauyi mhm. ya zai kare mutuncinka dan ka sake daukan wannan takardun naka ka sake gyara su akwai wani mu wanda muka je wani taro da shi ya burge ni ice yayi secondary ya ci credit bureau yayi fushi sai bayan shekara guda ta kai ba za sake komawa ya sake koma ya gyara takardarsa ya ɗauki jam Allah ya bashi nasara ya ci ya je ya gama digiri ya zama lauya ya zama babban lauya ne a Abuja abin ya burge ni kwarai da gaske to kazalika haka ne in ka fadi ka hmm. sake tashi in ka fadi ka sake tashi wanda kake dogaro da shi hmm. wata rana fa baya nan haka ne idan baya nan to kuma ka zaka zaka shiga cikin wata matsala hmm. sai dai a ce Allah ya kiyaye alhamdulillah to alhamdulillah mai girma professor mun gode Allah ya saka da alheri to jama'a kamar da muke muku bayani ko muke muku bayani cewa wannan shiri namu na musamman ne da inda muke tabbaka tattauna da profesa akan al'amura da suka shafi al'amuran yau da kullum kuma mun tabbata kun gamsu kuma kun amfana da abin da muka yi kamar da muka ce wannan shiri ne na musamman a bangare na babban zaure cikin shirin da ake gabatarwa a kullum wato gari ya waye saura da me sai ku biyo mu a wani lokaci gaba sanda za mu sake gayyato muku wani babban bako ko kuma in Allah ya sa profesa Allah ya sa ya sake dawo da shi ma ci gaba tattaunawa jama'a assalamu alaikum